أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشناوة يومنا عشرين لشدة وتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa Kuma yadda jiya muka sanar cewa bayan mun gama farko dai mun yi fa'idoji arba'in da takwas ko wanda aka yi na wannan na ramadan muka zo kuma muka yi fa'idoji ashirin da shida waɗanda ake fa'idantuwa na ramadan idan aka hada an samu saba'in da hudu kenan ko waɗannan duka fa'idoji ne waɗanda ake ganin ya kamata mu ribace su a cikin wannan wata mai albarka kuma kullum muna maimaitawa mai raran wa kirarar fa'idan wannan abubuwa ko fa'idan wannan karatun ne mutum ya ittihazal fursa wato Allah ya taimaki mutum ya samu wata irin dama wanda ba dole ne ta maimaitu ba in dai mutum ya tsaya yi tunani muna maimaita da wata kirarin shi ma idan ka maimaita ka yi tunani ka tsaya ka yi tunani sun ce ma ta kurrira ta karrara idan aka yawaita maimaita abu to abin da ake tunani shine wannan abin ya tabbata a cikin kwakwalwar mutum ya rika tunani a kai shi da ka tsaya ka yi shuru ka yi tunani za ka ga ka san wasu bare da su aka yi azumin kuma bana ba su nan to wannan abin shi kadai ya isa ya sa mutum ya dage domin ba mu sani ba ko ma ba sai dai a rika labari ana cewa ba da tare da mawakai kuma wanda ba mana kuma inna amalu bil khawati su ayyuka kawai karshen ake kallo wanda Allah ya ce taimake ka ka samu ka cika da shi to wannan shine aikin da yake kowace daraja a wurinka an ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi da alkhairi asalahu ko kuma wani wani aka ce ista'amalahu shi ne asalahu ko ista'amalahu shi ne gab da rayuwar mutum ta kusa karewa sai Allah ya budo mai wani aiki na alkhairi ya rike da ƙarfi da himma kuma ya mutu a kai wannan Allah ya so shi da alkhairi wannan shi ne alama daga cikin alamat na husnul khatima ina roƙon Allah ya ba mu husnul khatima to bayan an gama waɗannan Shi ne yanzu sai malam ya ƙara yin wani ya ce ramadan fursatun litarbiyyati wa ta'lim wato shi ramadan wata babbar dama ce da mutum zai amfani da ita wajen ya tarbiyyantar da kanshi ya tarbiyyantar da wasu ya karantar da kanshi kuma ya karantar da wasu wato kenan a cikin ramadan akwai fa'ida ta tarbiyya ruhiyya imaniya wanda za ka koya kai da kanka ka darastu a cikin wannan ramadan kuma sannan ka koyar da wasu ma akwai abubuwan tarbiyya da za su daga kusan neman caban ganin tarbiyya shine abin da za a koya ya daga mutum matsayinsa da kana ƙasa yanzu Allah tabaraka wa ala ta dalilin wannan koyon abin nan sai kuma ka koya ka samu kai wasu aikace aikace wanda za su daga ma matsayi zuwa sama raba يربو ربوا أيام يعني نما ينمو نموا ينعو يكي حبكا وتوكينا رمضان وتدامات wadda ذات حبكا haɓaka mutum musulmi ko musulma daga daraja ta ƙasa mutum ya koma daraja ta sama wata sannan kuma da karantarwa kuma za ku gani a ciki ramadan yana karantar da mu abubuwa masu ban mamaki masu ban sha'awa wanda ya kamata mu fa'idantu da wannan dama kuma dai shi ma mu'allif dai nafsul mu'allif shine ai Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala da aka shi rubuta mana wannan shi ma saboda fa'idan da zamu amfana zamu tafi gaba ɗaya mu je haccan inda aka fara abun nan din domin wannan yanzu muna sauri da aka ba za mu tsaya abun nan din su ba bismillahir rahmanir rahim yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له kuma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne Allah tabaraka wa ta'ala bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim bawan Allah ne manzon Allah ne wannan shaidan wannan kalman ita ce kalma da aka ce tun ji sahibaha kulli balaya an kulli musiba kuma wannan nan shi ne wanda za ta daga kalma ce da za ta daga mutum ta kare mutum daga kowace irin musiba ta daga shi daga kowane irin matsayi ita ce kalmar da idan mutum ya yi sa'a ya mutu da ita to duk wahalar da za a sha lahira akwai mafita za a samu mafita ita ce kalmar da ake so ta zama akhiru ma ta kallama bihi al-muslim kalman da mutum zai faɗi a ƙarshen maganarsa wanda ya samu ya zama wannan kalma ita ce ƙarshen kalmarsa a wannan gidan na duniya yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne shi yasa kullum ake so idan mutum ya tashi da safe ya ƙara masa ƙarfi in yayi yammaci ya ƙara masa ƙarfi ka tashi da safe ka ce Allahumma inni asbahatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa mala'ikatika وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك kana faɗin wannan sau ɗaya da safe aka ce an kasa jikinka kashi uku an yanta shi daga wuta idan ka ƙara an yanta biyu bisa uku in ka ƙara an daga wuta ku kuma da yamma ma ka ƙara to shi ma an yanta ka daga wuta kaga kenan mutum ko da yaushe ya fita ya shiga cikin yanci to amma shaidan ya bari ba zai bari ba mutum zai manta ma kwata-kwata wani lokaci ma sai ka ji kamar ma ba a yi safiya aka yi yamman ba kuma kana ciki kana ta dambal-dambal kawai an yi safiya an yi safiya tun da mutum yanzu an kai ga har yana manta rana fa ko ya mance wace rana ce ma saboda dambal-dambal din da muke yi Allah ka ba mu mafita kuma rayuwar nan kun dai ga abin da ake nuna wa mutane ita dai rayuwar nan yanzu in dai maganan wayo ne to fa wayan mu ya kare ku dai dubi abin da aka yi jiya mutane na cikin jirgi suna ganin an ta wannan hanyar yanzu an sha manya-manyan mutane sojojin ma manya-manyan su da manya-manyan masu kakin su ma yanzu ba su iya bin hanya jirgin suke shiga suna ganin kamar jirgin nan ne mafita to jiya jirgin ma an yi gaje-gaje da mutane a ciki ya ma wunkule yanzu wasu har yanzu ma ba san inda nasu yan uwan suke ba an kashe su ne an je asibiti an duba babu su an je ina ne mutuware an je inda aka ji ciwo sun gaba yan uwan su a wurin to kuma sun buga waya wani ma waya tashi na bugawa amma fa ba san inda yi ba ko da sai da aka gaya wani cewa wasu ana ta buga wayoyin nasu wayoyin na bugawa amma fa ba san ma inda suka yi ba ba su ansa ba wasu sun yi cikin daji wasu an ha an jijji masu to daga nan ina mafita kuma yanzu sai dai in kowa kuma yanzu sai hau jirgin sama in za a abuja to kuma jirgin saman ba zuwa suka inda jirgin ke tashi ba kuma suka tare wurin nan ma aka ce ba ma tashin jirgin waɗannan mutanen ba sun yi ƙarfi ba na ban mamaki ba mai maganin su sai Allah amma dai in gwamnati ce yanzu kamar za ta yaba ba kawai a dai nemi taimakon Allah in ana so amma kuma tunda wasu sun ce ba mafitan bane a koma wurin Allah to sai a tafi neman mafita wani wuri mu ga inda za su samu ta tunda kullum ana gaya mutane ana cewa a koma zuwa ga Allah ne a tuba a yi istighfari wasu sai su ce wai america istighfari suke da suke zaune lafiya ba a ce maka america lafiya suke can kake zaune ba dai labari kawai kake ji ba cewa ba matsala can in ka je wurin za ka ga matsalar da baka taba tunani ba ma akwai ta wajen amma sai mutum ya ce wai america da suka zauna lafiya wai musulmi zai iya buɗe wannan magana bakin shi wannan magana mu kuma mun riga mun gaya wa mutane ba fa mu muke faɗi abin nan ba da kanmu karantawa muke yi to shi ma mutum sai kawo nashi littafin mu karanta mu ga abin da zai tura wancan amma da ku muka karanta nan wurin mutanen annabi Musa sama da mutum dubu ɗari bakwai ba suka fita roƙon ruwa aka ce ba za a yi ruwa ba kawai saboda mutum ɗaya na cikinsu mai zunubi ko ba da ku karanta ba kuma karanta aka ce ba za a yi ruwa ba saboda akwai wani mai sabo yana husatar da Allah shekara arba'in kenan kuma ya ƙi tuba so da aka ba za a yi maku ruwa ba bayan kuma annabi musa ka jabu da'awa ne in yi addu'a karba ake yi amma aka ce ba za a yi ruwa ba saboda akwai wani mutum a cikinku ka sanar ya fita daga cikinku ya ce shi ba zai ya za a yi to ya Allah yawan mu jama'an nan in na sanar ya za a yi ji aka ce kai dai ka sanar mu kuma muke da ikon isarwa kai dai ka sanar annabi musa ko ya sanar kai mai zunubi ka fita daga cikin mu ka bari a mana ruwa shi ko mai zunubi ya tsaya ya tunani ya ce ya tashi ya duba dama da hagu dama da hagu ya duba ya ce kai yanzu in fita daga wurin nan kowa ya gani cewa saboda ni aka hana ruwa gaskiya akwai kunya sannan kuma ya kalli cewa ya zauna kuma ya zama saboda dalilin shi bayan Allah za su cutu ko da wanda suka zo roƙon ruwan fa sama da dubu ɗari bakwai aka ce su a hana su ruwa saboda shi shi ma ya ga cewa bai kyauta ba ashe ma ka gama shi yana da ma imani duk da mai zunubin ne domin mu yanzu mutum shi kadai yana iya kwashe komi duk ma wanda zai mutu ko su da suke yin haka ba saboda haka suke yi ba duk ma abin da zai faru in dai su sun samu bukatar su ba su damu ba ai kaga wancan ya mafi su jiya fa na ji wani da aka damkai a nan nan jihar abin shi kadai yanzu efcc wai sun je wai sun kama shi wai an samu biliyan 100 a wurin shi shi kadai biliyan 100 efcc sun je sun kama shi shi saboda kawai ya rike wani mukami in kun san shi kun san shi ba ku san shi ba ku yale shi amma saboda ya rike wani mukami a nan jihar yanzu efcc sun je sun kama shi banda kaddarori kadai kudi kawai biliyan 100 shi kadai kaga wannan aka gani fa kenan efcc sun kwace biliyan ɗari a hannun shi biliyan fa ba miliyan ba biliyan ɗari shi kadai ya kwashe su ya ɓoye to yanzu wannan yin shi ne can ba sai dai a shekarar ɗari ba a yi wannan ba zai fito ya ce saboda abin nan ma'aimu mutane ba tun da wanda ya kwashe biliyan ɗari ya ɓoye shi kadai ya damu da kowa ma ya mutu a jihar na taɓa gaya muku na ce maganar da matan nan fata faɗi sai da magana nan ta ce manya-manyan ƙasar nan da yawa da ake ba su mukamai suna zuwa suna irin wannan abu ta ce ya kamata yanzu in za a je a je a ce wai a yi mutum bariske wannan babin da za a je screening da za a yi to har da kwakwalwa ya kamata a rika screening ɗinsu a kai su psychiatric a fara gani ba dai mahaukata aka ɗauko ba ko amma takardu kwali kawai a ta duba kwali kaɗai bai isa ba ya kamata har su a rika dubawa kai anya ba su da ba mutane mahaukata ba ne kuwa mutanen nan wanda zai ɗauki biliyan ɗari ya ɓoye kuma banda kaddarorin da ya tara ku kalli fa wani shi kuma da aka zo shi ma yana can kusa-kusa gidajen mai fa kawai da aka zo shi fcc ta kama yanzu shi ma yana da sama da ɗari biyu gidajen mai kamfata kamfata na gansu da idanuna a can kano an bi an lillika efcc efcc efcc ana saidawa yanzu an koma ana ya mai wai ya maida mu ya ga haza ya maida gaba ɗaya yanzu ya maida mu gwamnati a cikin daga wancan lokacin zuwa yanzu ya gina gidajen mai sama da ɗari biyu a Kano kada an ce yana da wajen hamsin ala haddi ma kalufa ma dai na ga biyu kuma kai EFCC a jiki na gani da idanu na gan su to nan garin ma in ka san su in ka san sunan gidan man to in baka san shi ba kuma baya cutar da kai dan baka da nan ka da shi kadai ya gina gidajen mai saboda ɗari biyu shi kadai kuma gidajen man kusan ba mai irin shi nashi na daban ne alaman da yana da kudin ya ɗebo kudin banza ya gigina su to wannan irin wannan tunanin ai ya kamata ne kai su asibitin ana duba abin nan ko mahaukata ne dama ake ɗaukowa Nan ko biri bai wannan tunanin irin nasu dan biri wallahi ya kai kan ayaba da ya ci biyu ya ci uku sai ban mu ƴan wasu su ma su rika cira mhm. ni na taba ganin wata baturiya da take raban ayaba tana raba ma birai wallahi duk wanda ya sauki daya ya sauki daya guda biyu shi ma sai juya koma gefe sai bari sauran su ma su matso su ta ansa duk wanda ya sauki daya sauki biyu kawai sai ya tafi ya koma gefe kawai ya bude daya ya tace kawai yana kallo yana haka shi ya san yan uwan shi ya kamata su ma su samu a biri fa dabban nan biri ta san yan uwanta yan uwa ne ya kamata in ta samu ita kadai ai wanda ya gani ya gani ayaba fa ba yar kadan bace wanda inda da hadaman irin tamu zai tsaya ne ta runguma amma wallahi in ya anshi daya anshi biyu shi ma sai koma gefe kawai ya tsaya ta kallo yana yana tsatta shi yana kallo ana taba yan uwan shi yana jin dadi amma mu gara bire da wasu mutanen namu wallahi saboda ba su san ma menene su ba su san suna da yan uwa ba ba su san suna da dangi ba ba su san su al'umma ba ce da suka fito cikin wata al'umma da haka shi yasa kowa yadda yake so yake yi su masu yin wannan abun ba wani abu da suke so banda son rai da samu samu kuɗi na banza ma wani ma kuɗin ma an sama shi ma bai ma san yadda aka yi ba dan gutsuri abin da gana ma ba shi zai sha kwaya ƙara shan kwaya ya ci gaba da aiki to muna fata Allah ya ba mu mafita su waɗanda suka shiga cikin wannan hali Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita ya kubutar da su su kuma masu yi Allah ya fi musanin yadda suke Allah ya shirya da su su masu bari a dawo a taru a zama daidai bayan Allah gaba daya wa kunu ibadallahi ikhwanan kasance yan uwan bayan Allah kuna yan uwan juna amma mutum dan uwanka wanda kake tunani dan uwanka bane jinsika bane dildika shi ya hana ka jin daɗi yau kai ka ce yau tsare mu aka a wani wuri aka sako namomin daji suka taho wurin wanda ba su san mu ba suna gaje-gaje da mu kawai amma ‘yan uwanmu jinsinmu fata iri ɗaya harshe addini wai duk ya haɗa mu amma ‘yan uwanmu sun hana mu jin daɗi sun hana mu sakat ya Allah ka ba mu mafita wannan shi ne kawai da aka wannan wannan abin na amma wanda suke ganin ba Allah za a koma mawa ba to mu dai mun sani hasanul basari mun maimaita maganan nan mirara wa tikraran an kawo mai kukan matsaloli iri-iri duk wanda ya kawo matsalan nan ba kaza ba kaza masifa kaza masifa kaza amsa ɗaya yake ba da wace istaghfiru rabbakum ku je ku roki Allah gafara har wani ya kai ga ya tambaya ce ya imam duka matsalolin nan kowace sai ka ce a istighfari ya ce a koma zuwa ga Allah tuba shine maganin kowace matsala kowace iri ce kowa ga annabi nuhu na yana cikin ulul azumi. amma da masifa ta kai masifa abinda dai magana ke ne cewa mutanen sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum Midararan. wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ila akhir al ayat sai da kan mu mu san wata mafita ba in ba wannan ba koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan dai shine kawai annamin min khisal al-aqli yace yana daga cikin ɗabi'un mutum mai hankali kuji yana daga cikin ɗabi'ar mutumin da ake yabo ana ce masa yana da hankali duk mutum mai hankali yana daga cikin ɗabi'an mutum mai hankali an ya safar ya ta'arrada li tafaddulillah ala ibadihi بأنواع العطيات في الأزمنة والأمكنة yana daga cikin mutum wato tunani na mutumin da ke da hankali wanda ake ganin mutum ne mai hankali namiji ne ko mace an yi ta'arraba li Shi shine lokacin da Allah yake rabo na falalarsa sadda Allah ke rabo to shi ma ya je wurin da ake rabon nan dan ya samu ko ba haka bane lokacin da Allah yake yin kyauta ga bayansa. yake masu kyauta bi anwayal atiyati da nau'uka kala daban-daban na kyaututtuka fil azminati wal amkina a zamani aka ce zamani kaza Allah yana rabon kyauta falala mai yawa wal amkina ko wasu wurare da yawa da aka ce in ka je wurin kana samun daraja shi yasa muke zuwa Makka da Madina dalilin waɗannan abubuwan to mutum ya ci ya je wannan lokacin shi ma da kayan abun da dinsa da duk abin da ake zuwa don a samu wannan falalan shi ma ya je wurin amma aka ce Allah na rabo kaki zuwa Allah na raba falala da kyaututtuka kaki zuwa to daga nan wurin wa zaka kuma ko aka ce aje kowa ya dauki katan masaki ko kowa ya dauki katan durom ya je da shi kai sai ka dauki wannan dan abin da ake zuba ma yara magani a ciki ka je da shi ka yadda da za a yi raban sosai ai wannan kusan baka je da komai bane saboda baka yadda da abun ba amma ka a ce baka je ba sai ka dau tokali aka ce za a je a samo abu kowa ya dau drum ya je a ci komai kai sai ka dauki wannan dan roban da ake zuba ma yara magani ka je da ita ka yadda kwankwala ce bari ma dawo wanda za kowa zai gane da aka ce kowa ya je lokacin da za a yi wannan rabo katon rabo kowa ya je da drum ya ci ko kai sai ka dauki kwankwala ce ka je da shi ka san kwankwala ce <laughs> so da wanda bai san kwankwalati ba kuma to a fasara mai mhm. na koyi shi daga hannu ya ce shi ne bai san kwankwalati ba da ce kwankwalati ita fi da kwankwalati kawai je shi ya tsaye a wurin ai kaga ko ba komi kare na mai rabon kare na kuma ba kama yadda za a samu babban abu ba da ba haka ba za ka je da kwankwalati ba a yadda wasu ka je da masaki da drum to kaga alamar rashin hankali kenan da haka in mutum yana da cikakken hankali to shi ne sai ya je da wato katon abin rabo wanda ake rabo ake zubowa shi ma zubo mai in ya yarda wa min zalika ta'arrudihi lima yakunu min fadlillah saboda haka da wannan wajudihi fi shahri ramadan shahrul qur'an wal ghufran naga kaga daga wannan ne ake so mutum ya yi kokari ya gitta kanshi inda yana da hankali ya kai kanshi ko ya je wajen da ake rabo abinda ake yi a cikin Ramadan wanda ake samu daga falala Allah tabaraka wataala wajudihi da kyautar da Allah yake yi fi shahar Ramadan a cikin watan Ramadan shahrul qur'ani wal Ghufran wanda wata ne na Qur'ani wata ne kuma na gafara wata ne na daga darajoji wata ne na bushara wata ne na ɗanta mutane daga wuta wata ne na afuwa. wanda ake yafe ma mutane wanda mutum ya samu ya samu wannan zai samu babbar daraja a nan duniya da kuma lahira fa hada shahrul karim musimun li tarbiyati an ala ta'ati wannan wata mai karamci wani wata ne wanda yake lokaci ne wanda mutum zai tarbiyantar da kanshi ala ta'ati akan da yin biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala wal bu'd 'anil munkarat sannan kuma mutum ya nisanci dukkan wasu abu waɗanda ba su da kyau mutum ya yawaita addu'o'i yana yin ɗa'a, sannan yana roko har adda muka koyar kwanaki Allahumma inni as'aluka tayyibat wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin sannan kuma wa as'aluka Allahumma an tatuba alayya wa taghfir li wa tarhamani wa idha aradta biqaumin fitnatan wa anqidhni minha ilayka ghayru maftun اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك حتى كدا أكرب أكرب سبود وانا akace wannan du'a'i ne mai gayatu ahammiya wanda bai kamata a cikin watan nan ba ka yi shi ba ko to ɗaya. domin Allah da kanshi ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da aka tambaye shi roki abin da kace so ba jibrilu balle ne ni shawara ne za a yi akace to kace Allahumma inni as'aluka tayyibat ila akhiriha saboda haka mutum yayi wasu sun ce in rika fassarawa in na faɗi wannan abu in rika fassarawa baya mun riga mun yi abu amma ba wani abu bane Allahumma inni as'aluka tayyibat ya Allah ina roƙonka abubuwa masu kyau waɗanda suke dada da abubuwa masu ban sha'awa masu kyau sannan ba haka nan wa al khairat da aikata duk wani abu na alkhairi to ba in kai makanka wannan addan ba kai duk alkhairin da ake so ciki ba kai kai ba wa tarkal munkarat sannan duk abin da ba a so kuma in kiyaye shi sannan kuma ina roƙo hubbal masaki kuma sannan da san miskinai wanda ba su da shi kana da hali ka taimake su sannan ina roƙonka ya Allah tabaraka wa ta'ala in yi niyyar ina ka gafarta min ka karbi tuba ta sannan ka gafarta min ka ji kaina kuma in yi niyyar zaka saukar da wata fitina a cikin bayinka to ka kubutar da ni zuwa gare ka ni ban shiga cikin wannan fitinan ba ya Allah ina roƙonka hubbaka sonka da son wanda ke sonka da son kowane irin aiki da zai kusantar da ni zuwa gare ka shine ma'anar Allah a takaice so haka mutum yayi wannan yawaita irin waɗannan addu'o'i a irin wannan lokaci mai mai albarka saboda musim ne al-azim ay tarbiyatin nafsi ala ta'ati wal munkara wa ta'allumi ahkami shar'i kuma mutum zai koyi wato ana so a cikin wannan wata banda ka aikata ayyukan da za su ɗaukaka su darajanta ka to kuma ka koyi hukunce-hukuncen wannan shari'a wannan shi yasa malamanmu suka fitar da hanyoyi masu yawa suka ce da ramadan sai a buɗe wuraren tafsiri a yi ta karantun ƙur'ani ana fassarawa ana bayyana wa mutane bayan allah ga ma'anan wannan littafi na allah a samu mutum ko ma mai dai yayi ya zauna wurin ne ya samu addu'an mala'iku ya samu mala'iku su kewaye shi su rika mai addu'a ya samu kusanta zuwa ga Allah a yayin da wasu su zai su tafi wasa wasu su tafi filin kwallo sai su ta buga kwallon yamma ta yi sai can su ta buga kwallo ba sa da daddare su da ranar su buga su da yamma su ta su kwallon sannan in dare su zo su kalli ta mutanen banza can turawa su ta su zanna a wurin su ta kallo ana sallah asham suna ihu a ɗakin kwallo sararu ne waɗannan ba su da rabo alama ce ta ba su da rabo a lahira a irin wannan lokaci mai daraja wanda ba a iya sayen shi da kuɗi sannan mutum wai shi zai wulakanta wannan lokacin zai re alama ce ta mutum ba shi da rabo Allah ya sauka shi Allah ya shirya da su kuma wa huwa fursatun a'azamu kun gani wannan lokaci wata dama ce mafi girma lid du'ati da masu karantarwa masu da'awa da tarbiyyatin nasi wajen tarbiyyantar da mutane wa ta'alimihim amra dini da kuma sanar da su al'amarin addinin su watan ramadan kowane aikin alkhairi ana so amma ba ma kaman karantarwa sai sa wasu malaman har suke cewa da ka ba karantar da mutane ka shige itikafi a wannan lokacin gara ka zauna karantar da mutane ya suka je ka itikafi domin lokacin da ka shige itikafi kuma ka daina karantarwa to wannan kayi ibada ne kasira wadda ta tsaya kanka kawai amma sanda kake karantarwa kuma kayi ibada muta'addiya wanda ta ketare ka ka faɗi wani aikin alkhairi watakila kai ma baka ma iya yin shi wani kuma shi ya je ya yi kai kuma kana samun lada akwai alkhairin da ya wuce wannan to da ka waɗannan su ne abin da jinsu walidhalika fahum yatahayyanuna amsal tilka alfuras saboda aka dama su shi yasa malamai suke nema suna fatan su samu irin wannan dama lil qiyam bi amrillah saboda su tsayu da umarnin Allah wal amali bil husna shi aiki da abin da yafi kyau ala da'watin nasi haqqi wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya danan ba ta ɗaya nan bayan yayi muqaddima inna shahra ramadan wato watan ramadan fursatun ne li tarbiyati ala al manhaj sahih wato wani wata ne dama ce wajen tarbiyyantar da mutane akan hanya wadda take ingantatta fi talaqqil ilmi wal fatwa wajen yanda za a samu ilmi da fatawoyi a rika tambayan mutane fa yantahizu talibul ilmi hadha ash-shahr al-karim naka ana so dalibin ilimi yayi amfani da wannan dama mai daraja fi ta'limin nas ya kani shar'iyyati wajen sanar da mutane ko karantar da mutane hukunce-hukuncen shari'a wa irsa'il manhajis salim da kuma kafa wani tushe wani tsari wanda yake kubutacce mai kyau fi tilkal ahkam wajen karban waɗannan hukunce hukunce wa min zalika matsalan daga ciki misali alhirsu ala dalil mutum yayi kwadayi akan nemo hujjoji na dalilai wanda zai gani wa an yakuna dalilu sahihan zama dalilin da ake mutane magana duk a basu hujjoji masu kyau masu karfi wanda za su yi aikin da zai taimake su ثم سؤال أهل العلم الثقات sannan kuma mutum in bai sani ba ya rika tambayan malamai amintattu amma ya halu min al'akan da abin da bai sani da shi ba ko kai baka sani baka tambayi malamai wa adami tabbo zallatil ulama wa rukhasihim sannan kuma mutum kada ya rika bibiyan zamiyan malamai inda suka zame ko inda suka ba da rukhsa kullum mutum rukhsa kawai zai tabi ya kibin abin da ya kamata ya bi kawai ya ce shi gasa inda zai bi وما أهوج الناس إلى معرفة تلك القضايا المنهجية ni ya kai bukatuwar da ake da ita yanzu akan mutane su san irin waɗannan abubuwa irin na tsari na shari'a ya zama sun san su allati ya'udu alaiha almar'u awwalu ma ya'ulu allati ya'ulu alaiha almar'u awwalu ma ya'ulu ay fi amri wanda zai juya mutum farko abin da mutum zai samu ya koma zuwa ga al'amarin addinin sa ya zama kawai nan mutum ya kamata ya bi ya koma kan al'amarin addininsa kaga da ramadan akwai dama kenan ka ajiye rage abubuwa waɗanda ba dole ba ne ka ajiye su ka samu dama kai ta halartar inda ake karatu kamar yadda je malam bashir ya ba mu shawara kuma abokin shi ya aiko mana da wannan sako babba ya ce ka ga dai ramadan ga darajar shiga abin nan ɗinsa za a karanta ya ba da shawara ka nemi wurin da ake karanta ƙur'ani daga farko har ƙarshe ana bi kana bi sannan ka nemi da zaka samu ka rika sanin manoninsa in mutum yayi wannan zai samu babban alkhairi a cikin Ramadan wanda bai haka ba zai samu ba ko da ba komi ka je ka zauna a ce a taru ana cewa Allah ya ce a karanta ayoyin Qur'ani a fassara ka ji ka saurara sannan ga mala'iku su kewaye wannan majalisa suna yin addu'a suna natsuwa na sauka suna yi ma mutane addu'o'i a shiga karkashin inuwan fukafukansu wanda aka ce babu wanda ke shiga inuwan fukafukan mala'iku kamar wanda ya zauna majalisar ilimi sannan kuma in kai awa ɗaya a majalisar ilimi duk wasu awoyi da ka taɓa yi a duniya in an je lahira bawa da za ta burge ka kamar wannan wannan awa ɗayan da ka ce a makaranta mala'iku na kewaye sannan kuma Allah fa aka ce wa humullahu fi man inda sannan Allah zai ambaci waɗannan majalisan a wurin waɗanda ke wurin shi can ƙololuwa wal a'la wannan ba wannan saboda haka ba karamin abu bane ba karamin alkhairi bane amma kuma sai wanda Allah ya zaba sai wanda Allah ya so wasu mutanen yanzu haka nan je ina ba da mamaki kun wata rana wani abu sai yanzu sai zanna ni ina zaune kawai labari da ta aka zo aka ce min an san wani ɗalibi da nan makarantar nan kullun da shi ake karatu amma yanzu ya koma majalisarsa ɗaya anguwar shanu ɗaya anguwar kanawa Kullum yanzu nan yake koma ya je hira har mu tashi daga karatun shi yana nan bai kuma je gida ba ko ba faɗa yake da mu ba ya dai gaji shi dan ya ja kayan shi kowa majalisa mutumin da ke makaranta ya zo ya zauna ko ba ka da kai wallahi ko ba ka ma gane abin da ake yi ba yadda za a hada makaranta cikin masallaci a haɗa shi da majalisar zaman banza ku duba sahihin hadisin da ya cikin imamu muslim ɗaya aka ce ma kharajar rajulu min baitihi ya tsalabu ilman illa sahalallahu lahu tariqan ila aljanna babu wani mutum namiji ne ko mace da zai fito daga gidan shi ba abin da ya fito da shi daga gidan nan sai dan zai makaranta zai je nemi ilimi face Allah ya kore mai hanya ta shiga aljanna wannan kadai bai isa ba kuma ka ce talabul ilmi fariza ala kulli muslimin wa muslima nan da muke karanta usulul talata hacca ake dole ma wajibi ne ala kulli muslimin wa muslima ya san waɗannan al talata aka za ga usulul talata ka ce usulul sitta akwai usulul arba'a ma dole kowa sai ya san su amma mutum in ka tare shi a hanya ya lissafo ma su ba zai iya ba amma kuma ya gama karatu wannan kalman nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba rena ku ne ba amma wallahi na san yanzu da za a kulle kofofin na a ce yau da maza da mata ba wanda zai fita nan wurin sai ya faɗi rukunan kalmar shahada na farko sannan ya faɗi sharuɗanta guda bakwai ya faɗi sharuɗan muhammadun rasulullah mu ma rage ɗayan hudu a haɗa nan goma sha ɗaya sannan ya faɗi abin da ke warware kalmar shahada guda goma iya nan za a tsaya kuma ga mai bindiga waje duk wanda bai faɗi ba zai mutu kuna ganin ba za a samu gawa ba ko da ɗaya ce kawo waki eh, an ce za a samu gawa ko suka ce gawa waki ala guburo ko da yawa ma gawai amma kai baka ciki ko da yi da kai baka mutu ko ya ce hoho a mutum zai ce a daina zuwa makaranta ya gaji a daina zuwa ba a gane ba ne ba a daina karatu ko ka gaji da nan ko ka kure mai karatun a nan to je ka wani wuri ta inda baka kure su baka ci gaba da yi aka ƙara zuwa cikin sahi muslim aka ce akwai wasu mala'iku masu yawo su in suna yawo sai yahun aka ce masu yawo suke yi duk inda suka je in suka tarar da majalisar ilimi to nan za su tsaya ba za su wuce ba inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce in sun zo nan to nan za su tsaya aka ce sai su ba da labari su gaya ma Allah cewa su sun samu inda suke nema sun tsaya nan dan kuma shi yafi kowa sanin inda suka je to shine sai aka ce wata ran sun zo sun yi haka nan suka tsaya aka je ga su inda suka samu sun zo sun tarar da majalisar ilimi Allah ya ce dukkan su a ce ya gafarta musu sai suka ce to akwai wani shi zuwa zai wuce da ya zo zai wuce ya ga me ake a wurin mai ya ce me ake a nan wurin sai ya shigo ce ba zai shigo ya kallo ya ga me ake yi dalilin shigo wannan nashi aka ce to shi kallo ya zo sai Allah ya ce shi ma ya gafarta masa ya ce ai tun da ya zo har ya zo kallon mutanen kirki ku ji fa kallo tun da har ya zo kallon mutanen kirki to kirkin nan nasu ya kamata ya shafe shi shi ma an gafarta masa to sannan ku koma baya kuma ku tuno lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci wasu mutane guda uku suka taho bayan ya gama abin da yake ce bari in ba ku labarin mutane yana na riyadu salim bari in ba labarin mutane uku nan da suka taho guda ɗaya ya zo ya tara ana karatun ilimi ya ga ga wuri shi ma ya shige kawai aka saje aka ci gaba da shi ɗaya ya ga wuri ya cika shi kuma ya zauna daga baya yana jin kunya kada ya matsa wa mutane shi ɗaya ya ga inda aka zo wurin karatu aka zo baya da lokacin wannan ya juya kawai tafiye shi to bari ba ku labari ya ce wannan ɗayan da ya zo yana so ya shigo shi ma Allah tabaraka wa ta'ala yana son shi saboda son da yake ma ilmi shi kuma wancan da ya ji kunya ya takura ma mutane kada ya matsa amma ya zauna yana so yana shi ma Allah yana jin kunyan ya sa shi azaba a lahira shi kuma wancan da ya zo ya ga inda aka nuho ya kauce bai da bukata shi ma Allah ya kautar da fuskar shi daga gare shi ba zai mai rahama ba Allah ya kyale shi ma ba ruwan shi da Allah ba ruwan Allah da shi a wani haka gani mutum uku malamai suka yi ta kai ruwa na suka ce dama munafiki ne shi dama wasu suka ce kai bai ma musuluntan ba suka ce oho ko ma dai wane ne dai mu ba ruwan mu a sararre ne dai tunda dai Allah ya ce ba ruwan shi da shi Allah ya kyale shi saboda me saboda kau da ɗauke kai shi ma da yi daga wurin alkhairi sau da aka ba ba ci aka yi dole sai ka zo nan ba ba dole ba ne ba nan dole ba ne ka je inda duk ka ga dama ya yi ma ka je can amma dai a rayuwarka ka sa rai akan cewa ba za ka daina karatu ba har abada tunda mun dai maimaita maku mirara wacce kararin imamu ahmad shi ya fi kowa duk cikin imamu ahalus sunna wal jama'a ke ce mai yana haddace da hadisai kuma saboda sama da miliyan ɗaya aka. ya zauna zai zubo su banda sauran ulum banda qur'ani da ya haddace banda sauran ilmomi amma fa yana rike da tawada da alƙalami yace wannan tawada da alƙalami ba abin da zai shiga mu da ita sai da muka shiga kabari to yaushe ne hutu yace ce ran da muka yi takun farko a aljanna to nan ne za huta amma a nan gidan ba za mu huta ba ba za mu bari ba to in kai ka san matsayinka ya fi nashi ne to wannan kuma shikenan kai kana da garanti amma dai mun kan ba mu da shi ya fito abu na biyu wa kazalika haka nan dai fa fi ramadan fursatun li tarbiyatin nas ala taslim li amri Allah shar'i a cikin ramadan ana yin tarbiyya akan sallama ma al'amarin Allah kawai na shari'a idan aka ce kayi kawai kai tai ba sai ka gano me yasa aka ce kai ba inda aka ga dama ana so a sanar da kai za ga ma abin da yasa aka ce kai inda ko ba a gaya ma ba to kawai ka haƙura haka nan an ce ka yi kawai ka kama yi Marwanka da sai ka gano me yasa aka ce ka yi ko me yasa wannan shi ne abin nan shi yasa aka ce ya hallari na amanu da fis silmi kaffa ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya kawai wala kutuwa sai shaitan? kada ku bi zambiyoyin shaidan inda hula kuma aduwwun mubin shi maƙiyinku ne mai bayyanan na kiyayya da aka kawai ka miƙa wuya zuwa ga Allah da ka ce ana muslim ko ana muslima al-islam wal istislam wal iz'an wal inqiyad ila ta'ala musulunci shine jawuwa miƙa wuya da kuma jawuwa da sallamawa zuwa ga Allah a kamar yadda ake fasara da turanci ba wai a ce wai islam means peace ya wuce nan islam means submission ba please ba ne submission ake so submission total submission to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan you abide by rules and regulations alai ba Allah subhanahu wa ta'ala dole in kana sa ka nan sai ka zaka kai wannan amma ka koma ka ce wai a ah, peace ne ya wuce peace din da yana ciki tunda dama in ka tashi sai ka ce assalamu alaikum to shine peace be open you musulunci kenan kalmar al amma fassara ta a peace a ce islam means peace wanda ya fassara ta dama ba musulmi ba ne saboda aka ba shi kenan ba cikin littafi ne na islamic studies a karanta yan secondary school a basu a ce shi ne manhajin shi ne syllabus ɗinsu na a secondary school sau da aka sai su je su karanta wannan littafin shi kuma shugaban wanda ya rubuta littafin ba ba musulmi ba ne arifahu man arifahu ba yahudi ne aka ɗauko kwangila ya zo ya zauna ya dinga durmiyar da 'ya'yan musulmi ya dinga durmiyar da 'ya'yan musulmi ya ɗaɗɗaura aure da ya gwalgwala kada dai a yi bincike domin wasu an zo duk auren su ma babu tun da ba musulmi ya ɗaura shi ba illa ya ka ce ba sani ba kuma dama an zo ɗaura aure ce to ai na yi siga ka bani na ansa shi addu'a yi ba shi kenan sami ta wili ba ko ma ga so shi kenan shi kuji yi na ka zo ba ka yi siga ba na to kagai ba shikenan ba dan aure na nan amma inda za a zo a koma a bikin diddiga cikin liman liman ya zai wannan liman to amma ba auren ba a yi juma'a inda aka yi fata shekara wani tun da ya taso ne yake sallar juma'a kuma shi liman kuma ba yahudi ha ya ka gani nan hadda liman hadda mamunsa a cikin nan yanzu akwai mamun shi <laughs> akwai mamun shi wanda ya jasu akwai mamun limamin na akwai kuma ɗalibansa wanda ya ta karantar da su da akwai ɗalibansa akwai mamun shi duk sun tamin shi sallah an tafi idai ce Allah ka rufa asiri ina tone-tone to wannan littafin shi ne za a ci ayi addini saboda shi ko ko a zuwa ɗauko ibada da gudun <laughs> a yawon la a dangwalo miyau a daga yatsa zai karanta wannan littafin ya haddace shi ya ce ya iya addini wannan da wannan ka dai koyi wani abu kuma ina ba a san ko ba koya ba illa iyaka an zo ma aka ce to dama littattafai ne waɗanda aka ɗauko aka ɗauko aka ce to shi kenan a zo a koya ma mutanen da ana ganin ma yanzu suka musulunta ko koya masu waɗannan abin to shi kenan an samu abin da aka samu amma dai shi mai littafin ba musulmi ba ne contract aka ɗauko shi ya durmiyar da mutane kuma ya durmiyar ya durmiyar ya durmiyar sannan ya koma ya tafi garin su ta lafiya ce wanda ya san shi ya san shi ba za mu tono ba kada mu tono aiki a shuru daga nan ka ta bakinka kai shuru in kuma aka ji a bakinka mutuwar sarki kai ka faɗi sarki ya mutu a gaskiya ya ce to waye gaya ba sarki ya mutu ka ci a rediyo ka ji saboda haka wannan baya sa abin wala wa annahu la niqasha wala atirada ala nususi shar'i abu maganan jayayya ko fito na fito na faɗi wani abu na shari'a kai ka dawo ka rika cewa wai kai ka za ka gani wasu an magana su ce you know you know socially if we look at things critically critically din gidan uwa an riga an gama kallon critically tun kafin ma haifo babanka wai a kalli listen critically psychologically you know socially you know you know a yi na ba a yi musulunci haka nan a ce wai wani in an kalli abu critically critically a ina kake iya kallon shi critically kai da kanka ma baka sani ba kalli shi critically ga wanda aka ba sako annahu layan yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul kuwa. kai ka zo ka zo ka ce wani critically kai da kanka ma baka sani ba an ba da shaida an tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan abu kuma duk wannan abun da yake fadi wa anzalna ilayka alkitaba tibyana likulli shay'in litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim aka ga ba ga nan an sauka maka da littafi bayanin komi komi an yi bayanin ciki an gaya masu kai kuma ka gaya ma mutane kai ma mutane bayani abin da ka sauka musu sannan kuma aka zo aka ce innahu la yantiqu anil hawa baya magana kan son ran shi in huwa illa wahyu yuha sai wahayi ake masa kuma wanda ya sanar da shi ba a isa a tare shi ba in ya allamahu shadidul quwa wanda ya zo ya karantar da shi ba a isa a tare shi a kwaci abin da ya taho da shi ba balle a ƙara mai ko kuma a rage abin da ya zo da shi in aka ba shi sako sai ya kai shi inda aka ce babu wanda ya isa ya tare shi kuma saboda ma ƙara girmama abun wani ma wata sura in za a sauko ku duba da muka yi maganar suratul an'am sai da aka aiko da mala'iku dubu saba'in suka rako ta ma suka rako jibrilun ma da aka ce kuma suna da wani zajalun min tasbihi suna da wani sauti mai ƙarfi na tasbihi za a saukar da wata sura mai ban mamaki daga sama aka taho da ita sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada marubuta ya ce cikin dare sai an rubuta ta saboda mahimmancin ta ma aka ce wata ran sai da ya karance ta ma a magariba ya raba biyu raka a farko da ta kuma aya ɗari har da sittin da wani abu ya karance ta tsaf a magariba to saboda haka ya za a zo a yi ma magana ka ce wai socially wani socially a yi na ha ko kuma mutum ya ce you know you know there's nothing in this world except there must be compromise compromise a ina Ayi yi kenan wai babu wani abu duniyan nan wai shani a compromise in ka gada ma kenan ka ɗanɗaga in ka gada ma ya ɗanɗaga na tambayi wani wata rana na ce wai menene compromise ɗin nan da ake nufi ya ce compromise shi ne in kuka haɗu da kai da wanda ba musulmi ba kuna samun mushkila a wani abu sai kai ka rage shi ma ya rage na shi kamar yanzu mata sai su daina sa hijabi su kuma kiristoci su daina sa a wannan mini sketch sai su raba tsakiya su mata sun daina sa hijabi su kuma wannan sun daina sa mai niske sa ka haɗa iya gwiwa saboda kada rika fada sai kuma ka daina sa dogon riga ka daina sa ka daina barin gemu saboda ku daidai da kirista saboda ka kuri ka samun sabanin kun haɗe wani wuri kaga sai ku daidai to wannan naku ne mu mu muna da sura da ta ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma lakum dinukum waliya din wai nashi sannan aka gaya mana kuma cewa qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu haka magana in a zo a hade mu da su dun mu zama ɗaya, mu mu ce kada zauna lafiya ba zauna lafiya ma kowa da gidansu kowa ya nashi kowa ya bambance na da nashi in kaukace kai ko ina kana nan kai mahaukaci ne don ko a kaki ba a cewa ko ina kana nan yan sanda da irin kakinsu sojoji da irin kakinsu ko su sojojin kakin manya ya bambanta da kakin ƙanana a cikin sojojin ma to immigration custom ga sunan kowane da irin uniform ɗinsu kuma ko makaranta a garinku a layi ɗaya akwai makaranta kowa da uniform su baka ɗinka ma yaranka duk uniform ɗin ka ce su shiga kowace makaranta ko ko kai kana dan sanda ka dinka uniform din sojoji in ga dama gobe ka sa na soja ha da kai ka ce soja ne kai yau ka sa na immigration gobe dan civil defense su ma ka ce kai dan civil defense ne gobe kai ta yin haka nan nan daga nan ran da aka dambe ka sai barna ka sai addini ne zaka ce ko ina kana nan dole ne da gidanku in kana da hankali in ko kace ko ina gidanku ne to ba Allah ba zai karbe ka ba dan shi gida ɗaya yake so a karba inna dina inda Allahil Islam kawai shi ne in shi kake yi shi kake in shi kike yi shi ke amma in ko'ina da gidanku ne kuke maukaciya ce da haka babu yi turabi babu nikash jayayya to a tarbiyya ta ramadan ana so ka tarbiyyantu da wannan wala a ba ala nasoshi shar kada mutum ya rika yin gardama yana jayayya akan nasoshi na shari'a fala aka ce fala wa rabbika la yu'minun na rantsuwa da ubangijinka ba su imani ba ba za su imani ba hatta yi hakimu ka fi ma shagara bainahu har sai sun shugabantar da kai kai hukunci wato game da abin da ya samu ya samu sabani aka samu saɓani tsakanin gaban nan sun malayaji dufi an fusuhim harajun mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan bayan hakanan nan kuma su koma ba sa ma jin damuwa ko kunci a cikin rai ga abin da ka hukunta wa yusallimu su miƙa wuya iya miƙa wuya to sannan ne suka zama musulmai walaqad jaa umar ila al-hajar al-aswad ay faqabbalahu wata rana umar dan khattab ya zo wajen hajar al-aswad a can aikin makka faqabbalahu sai sumbanci dutsen thumma qala sannan ya koma ya kalli dutsen yace inni a'lamu annaka hajarun la tadur wala tanfa ni na san kai dutse ne baka amfanar da ni komi baka cutar da ni komi walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi sallam, yuqabbiluka ma qabbaltuka yace ba dan na ga manzon Allah na sumbantar ka ba wallahi ba zan sumbance ka ba dan baka da amfani ba wani abu kake ma mutum ba amma kun ga ba ya ga annabi yayi bane to ya tsaya yace da za a kalla socially me kawo what is the benefit akwai wanda zai tambaye kawai ya ce wai wanda benefit ake samu da ake dawafi kawai ka zagaye kaba so bakwai kai kuma in ka kalla ka ce you know well well well well a na ka ce kawai haka aka ce mu yi sallan nan ta magariba mun yi ta raka'a uku insha Allah yanzu za mu yi sallan isha'i nan gaba raka'a hudu da an tambaye ka me yasa aka yi wannan uku me yasa aka yi wannan hudu ka ce haka mai abin ya ce ayi kuma ni bawa ne ba ni da iko ba ni da mallakan kaina sai yadda wanda ya yi ni ya ce in yi zan yi shi yasa na zama musulmi kuma na sani a shari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha Allah mai bada doka baya cewa a yi wani abu sai abin da yake ɗari bisa ɗari amfani ne ko mun sani ko ba mu sani ba in ya ce kada a yi to wannan abin ɓanna ce ɗari bisa ɗari ko mun gane illan ko mu gane illan ba na san wannan to ba shi kenan ba ka ƙara da faɗi ka ce sannan kuma al'ibada a alal'asulai ne ita ibada ta ginu ne akan tushe biyu al lillah duk abin da za mu yi saboda Allah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mai koyi da manzon Allah to haka aka samu to wannan sallan da muka yi ta uku haka annabi yayi haka yace mu wannan isha'in da za a yi hudu haka Allah ya ce ayi annabi yayi haka muke muke so mu yi muwa ka huta amma magana a nemo me dalili in an ga dama za a ga mana in ba ga dama ba ko ba ga mana ba mu yi ta aiki kawai to shine nan Umar yake magana cewa ba dan wannan ba zai amma ya ga annabi ya mace shi kenan ya zama ibada abu na uku qala ibn ibn hajar fil fath al bari ibn hajar ya fadi fi qawli umar hada at taslim yace a magana umar din nan da akai akwai at taslim ne shari fi umuri din wato idan aka ce ga wani abu a shari'a kun gani da yawa yanzu bari mu bada misali da inda ake jayayya da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu saba mai kiristoci ko mu saba mai yahudu lokacin azumi yace mu rika yin sahur saboda su ba sa yin sahur ko ko kuma mu rika jinkirta sahur kuma muna gaggauta buɗe baki wani duk shi sai saba ma wadannan abu wani an magana sai ya ce shi gaskiya shi baya sahur shi wai in yi sahur wai zai tashi ma ranan ya ma fi jin yunwa ma shi ranan ya fito ko ka fi jin yunwa dai tunda annabi ya ce a yi sahur idan ka tashi da asuban nan ko kurban ruwa ne ka kurba alaman kai ba ta kai sai ka ci sakwara mulmule biyar ba in ma kai mai cinta ne ko ka ci tuwo malmala uku ba dole ba ne ka dai kurbi wani abu ka bi wannan karanta wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ka bi an kai azumi rana ta fadi rana ta fadi an tabbatar ta fadi kada ki ce ke mai dauriya ce ko ko ki ta hidima mata khasa mace da ramadan sai ita ta haɗo kayan buɗe baki ta kawo dabino ta kawo lemu ta kawo komi ta kai ma mai gida da shi da mutanen sufi ta buɗe baki ita kuma ta ƙara ci gaba da hidima a kicin ita kuma bata sa komi a bakinta ba wata bayan ta gama wannan ko magari ba ta yi a lokaci ta ce to yanzu dai za ta gama ta cire kayan kicin ta yi wanka ta wanke jiki ta yi kwalliya sannan daga baya ta zo sai ta bararraje ci abinci sosai yanzu ta da rabi ah, ki sa wani abu lokacin da ranar nan ta faɗi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karantar da mu cewa bai taba yin azumi ba sannan ya zo ya tada sallan magariba bai samu baki shi wani abu ba kuma limamai su ma sai su ga irin wannan saboda irin gaugawar da limamai suke a magriban nan ana cewa wai a ita da wani ma da an kira sallan sai mutane su ta tashi tsaye liman din bai shigo ba ba a fajiran wani liman fa an tada an abun nan ba to ku ne liman din ko ni ku ne limaman ku sa wani ya ja sallan amma in ba haka nan ba ka'ida shine a bari mutane su sa wani abu a baki magariban nan duk saurin da ake mata karatu ne ba mu gane ba saboda malikiya ake cewa kuma ko a cikin bulugul marami in ka karanta zaka gani sun ce a masallacin madina idan an kira sallan magariba mutane sukan tashi har sai sun yi nafila ma natse sun sallame ta yadda wani ma in ya zo wurin sai ya ɗauka an ma yi magariba an gama in suna irin wannan saurin ya za haka kuma yanzu kai in ka je madinan a yanzu ko ba yanzu ma ai in ka je madinan za ka ji an kira sallan sai an yi karanci kusan minti sha biyar daga lokacin da ka kira sallan kafin a tada ta saboda za a kira sallah da an yi shimfiɗu na cin buɗe baki a gama cinye ya buɗe bakin sannan ma'aikata su bi su naɗa tabarmin da aka sa ledojin da aka shimfiɗa min su naɗe su kakkaf wurin ya koma fes sannan ta da ikama to shi ne za a kira daga an kira ta da munan in ma ba dan addinin musulunci ne mu ce mu da muka zo muka yan haife da ga inda tushen abin yake nan ga yadda ake abin ana ana nuna abin nan kai kawai saboda karambani da gane abu ba kuma a zo a yi ta da mutum a yi wasu su zo su ta sallah da dabino a baki ko kuma dole mutum ya fasa ya bari wani sai dai ya zo da abin ya aje a gaban shi sai an yi sallan dole ya kurba saboda da an gama kiran sallan sai kawai mai kiran sallan bai ko aje abin microphone din sai fasa da ya kama yau ga monita na bacci ku ya baci duk makaranta yau ta rushe <laughs> shugaban ta daga shugaban ta ya yi bacci na na na alawani bai eh, wala zani wala zani har boshi ya shi ba wala zani ina dai diga zan wala zani ya yi zuba bai dawo ba har mu ko ina ya harbe kowa yau mu yankali eh ka tsokala hular kalan nura yanzu da shi ba nuran ba ai su da ciki shi ba duk wani na eh hin ai duk gashi nan to malam zani ne ya saki bomb da ka yi da duk waɗanda ke kusa da walar zari walar zari yau ya harbe su da bacci illa ayyuba shi kaɗai da ba ƙarama ba ko yau shi bayo ya ƙi yadda da shi da alhaji bashir yau yau shi da bai waya aka yara ne da ba jiya ba watakila kai kara mai ba sani ba ba ba bacci yake ba ma ko to ka gani shuru kawai amma ina ba lazani ya kama dan ba lazani ma ran da ya da bacci na musamman na ba sai haka da gilasin da kawai ashe a cikin idon rufe yake kawai dai kamar yana kallon littafi nan ko ido na cikin gilas ya zo ya zo to tun ke farko ba yau ba a ba fara ba afa aiki ya kai aiki mhm. to ya yi ya wuni yana sai da kibi ka san idan azumi ya zo wata illa duk wannan katan katan ɗin za sai da su wanda za su sai kayan tofe su suna ta zuwa suna sayin katan katan ka gani ya wuni an san kuɗi mhm. ta ko ka wannan abubuwan ya kamata mu lura da su mu rika gane irin waɗannan mu bi kawai mu bi a bi sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka gane dalilin ko baka gane ba ka daina cewa kai ba za ka yi sahur ba ka daina cewa in an kai ba za ka yi buɗe baki ba ka daina yin sahur da tsakar dare ka ce ka yi sahur wai kai in ka kwanta ba ka so ka tashi to kai da ake so ka tashi ma ai a ramadan ko baccin kin zuwa yayi ka ce mu je zuwa kaki bacci zuwa ko to bari za a yi aiki kuma ka fara aikin zai zo <laughs> wani ya ga wai ya ce wai wani malami ya ce wai wani ya zo ya ce wai shi ya aja wai shi ya taba ya abu da aka ce je ta sallah kawai ya aje abun shi ya kasa gari aka ce je kai ta sallah ya je koyi ta sallah ya ta sallah yana fara sallah ya tuno inda ya aje abu ya dawo tambayi malami ya ce a ah, malam kaji ko abun nan na ne ya ce a ah, na san za ka tuna ai ai shi dan bai son kai sallah sau da aka tun da kana da wata dalura in yaje maimakon kai sallah sai ya ba bukatar ka kawai ta wannan dan ka daina sallah in kana so kai bacci in ka farka da daddare yi ta tasbihi kana sallata annabi ka gani shedan ya baka kai da yawa ina nan da nan zai zo ya kwabe ka kawai ce kai yi bacci kawai ya fi ya lailo tsul wala taqi to to da ka ba zai bari ba to sai ka ta yaki da shi abokin gaba ne aduwun ne ladudun maki ne mai matsananci kiyayya gare mu ba san muna alkhairi ya fito ko so na haka mutum ya zama baya jayayya wa husnul ittiba'i fi ma lam yakshif an ma'aniha da kyakkyawan biyayya ga abin da mutum bai gano ma'anoninsu ba وهي هو azimatun عظيمة في اتباع Sallallahu صلى wa sallam, wannan وأن ce babba wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma ya da duk abinda annabi yake aikatawa akai alkhairi a ciki walau lam ya'ti ulamul hikmatu fihi ko da ba san hikiman da ke ciki ba to kawai inda an ce ma annabi na yin kaza ka bi ka duba fa Anas bin Malik da aka yi magana aka zo wajen maganar cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce annabi in aka kawo abinci akwai duma a kai irin wannan kabe wannan annabi yakan tsintsince ta ya rika ci zuwa ni mali ya ce ni ba na jin daɗin ta amma dai tun da naga annabi yana tsintsinta ta yana ci ni na san ba abin da annabi zai faci a ne a ba bai ce mana mu yi ba yana tsintsinta amma shi ma sai ya sa ma kanshi bari kawai an kawo ya rika tsinta yana ci duk da bai santa ta ya ce saboda ya san akwai alkhairi a ciki to kuma da aka biyo daga ba aka yi ta bin alkhairin ba gashi nama ba iyaka kuma annabi ba sa mutane ya ce sai sun yi ba amma shi dai da ya gani ana yi ya ce shi ma bari ya rika yi kashi nan to an zo an ce a rika shan ruwa ana tsotsa kana rika sha kamar yadda shanu suke kurba dan adam in yana yin haka nan huhun shi ba irin na shanu ba ne in yana yi ruwa irin wannan shan kafin rayuwar shi ta kare huhun shi ta ya fashe aka ce to a rika zuƙa to shi annabi haka ya ce a zuƙa to to ya zo likitanci su zo su gano su ce to ga hikima ashe ga abin da yasa ya ce ai haka so da haka mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muna so mu zauna lafiya duniya da lahira wala budda an yata'allama an-nasu min ramadan kun ji saboda haka ba makawa mutane su yi karatu a ramadan ku je karatu inda ake karanta muku alkur'ani ana bayyanawa gwargwadon hali wannan duk inda ka zaɓa je ka amma dai ka amfana wa yu'allimu ihtiraman nusus shar'iyya sannan su karantar da mutane girmama nafsi na shari'a idan shari'a ta ce a yi to mutane su daina yin izgili da addini wa adam al alaiha da rashin yin fito na fito kada mutum ya rika yin fito na fito wa adam taqdim al-aqli ala an wa mutane su kiyayi gabatar da hankali akan nafsi idan an ce kaza mutum sai ya gabatar da hankalinsa tukunna kada mu rika yin haka nan shine masu cewa psychologically an yi magana cewa sai an duba psychologically an ga yayi daidai ko socially in an duba meye meye meye an magana mata da maza wani ya ce wai socially dama wai abin da ma ya sa yanzu banna ta yi yawa mata suna abin nan wai saboda ware makarantun maza da ta 'yan mata wai abin da ya fi the best way shine co-education a ɗauki maza da mata a haɗa wuri ɗaya menene dalili sai ce saboda ai abin da ka saba gani to shikenan ba zai rika burge ka ba ma ko da yaushe saboda in maza da mata suna hada da da maza da mata ana hada wuri daya wai kafin ka kai wani wuri ka saba ganin ta ita mace ta da jin kamar ita namiji ce kai ma kana jin kamar kai mace ne na ka ba sauran rigima ka ji mahaukaci wai wannan shine hikiman zo ko education har sai a rika sama mutane debate wai su zo su yi debate ko education ne ya fi ko ko ɗayan ya sunan ɗayan oho don mamman su kayan su ma hauka don aka sai a ce ah, abin da gashi nan socially haka kalla in ka saba aka saba da juna aka saba da kaza mixed education da wane ne wane ne din hada shikenan to ka sai abin nan to mu wannan ra'ayin ka ne ba ra'ayin musulunci ba mu mun san daga cikin masifar da take kawo barna shine ikhtilatul rijal bin nisa' in maza da mata na cuɗanya to kamar kura ne da nama suna haɗuwa wuri ɗaya abinda zai hana kuran nan ta tafki naman nan wata rana ko ban ganshi ba ɗabi'a ce ɗan adam namiji ya yi sha'awar ɗiya mace ɗabi'a ce ita ma ɗiya mace ta yi sha'awar ɗan adam namiji ɗan wanta. haka Allah ya yi mu yadda ba za ka iya hana mutum ya yi sha'awar abin da zai ci ba ko abin da zai sha haka ba yadda za ka yi ka cire sha'awan maganan mace da namiji ghariza ce insaniya la budda minha shi yasa lokacin da namiji ya kai lokacin da yake sha'awar abokiyar zama da za ta ɗebe mai kewa da shi kuma namiji wanda yake sha'awan wanda za ta ɗebe mai kewa idan ba a basu su kai wannan abun ba aure ba abin da za a ba su yi maganin wannan ko azumi da ake cewa a yi don ya rage sha'awa ne ba maganin ta yake ba gaba daya amma a cire shi gaba ɗaya ba zai ciro ba in ko za a cire wannan to mutum zai zo yunwa ta kama shi ya ce in ya tashi yana ganin jiri sai ka bashi jarida ya karanta ya mai maganin yunwa ko kuma ka buɗe mai tv ya kalla ya ce kishuruwa da yunwa yake ji in ya tashi yana jin gaba ɗaya zai faɗi yana ganin jiri yana ganin sama ta koma hadari kawai gaba ɗaya ka ce oh maganin shine a buɗe ma tv ka kalla ko a bashi jarida ya karanta Allah ya ka german newspaper eh eh in inda ta kai ko kababuwa masu koma sama ya ce shi yanzu duk ganin ka yake kanka ne a sama kabaka saboda yunwa ta kai mata sai kace ce to bari ka kawo mai album ya kalla ko catalogs bari ka kawo mai catalogs na koni shayari ka kallo ko na motoci ya zaɓi mota wa alaikun zala Mm. Eh, eh. sosai ina ana magana da ta buge ibn al-qayyim ma ya faɗa cikin zadul mi'ad yace in kaga namiji yazo ya fara hauka an rasa menene ya same ko kaga mace ita ma don <clears throat> sai ta fita ban kowa ta rasa yadda ta koma wani abu daban ina aure take so ko shi kuma aure yake so a nan sai da aka samu wata mata ce juniya sa sai ta barko karfin labule ta kai maman bugu aka ce wance dai ta haukace duka ba take maman ma duka take amma da aka samu wani mai khibra ya je gidan ya ce ke gafa ta ɗauki karfin labule ya ce ke fita waje ya ga ta juya da karfin labule ta yi waje a da hankalinta da aka tafi ya gama gaisa da maman ya gama sai ya fito ya samu baban ya ce wancan fa ba hauka take ba ya ce ah saboda ne ya ce ta kawo wasu ta ce maka tana son aure ba kai mata ba ya ce har guda uku ta kawo ya ce kina ka fita ganin magana aure a yanzu kin san kina son aure kika ce ki je university sai kin gama ya ce to wallahi ba hauka take ba in kuma ka ce ba gaskiya ba ne ka gwada ka ce ta fito da guda ɗaya daga cikin waɗanda take so guda uku nan da kaga daga ran da aka ce ta fito da shi ta daina duka to yanzu ka yi aure wajen 'ya'yanta uku haukan nan ba ta ƙara ba ya eh dai ka ta zo ta ce ma'am momsi so ita da take dukan mama in ta koma momsi ahab yau din nan da rana sai da wani ya kira ni daga wata jiha in kuntule maku kan yace suna da wani wani wani forum da suke da shi suna ba da shawarwari a mata game da magana aure to su wasu 'yan mata guda biyu su 'yan wata jiha ne din in guntula kan aka ce yanzu suna abuja ɗaya tana university za ta gama ɗaya kuma ta ma gama amma ba masifan da babansu yake mafaɗa kamar aka ce za a aure shi a gidan shi wai shi ba a aure kwata-kwata kake aure haka za ki zauna yanzu an zo an yi an yi da shi suna son aure sun zo sun gaya mai kai ita ɗayar da ta yi maganan a yau cewa ta yi ta gama university da take ta kusa gamawa duk da ita Allah ya tsare ta ala haddi kauliha ta ce amma 80% na kawayensu duk sun falle wannan abin ya sa ta ji tsoro ta ce babanta ita aure za ta yi in ya tada masifa ba an rasa wanda zai mai magana yana da uwa aka ce amma uwai irin uwayen nan ne wanda sai da ɗanye da su shine babba a gidan duk abin da zai yi ta ce ta ku shi an yi an yi da shi yanzu yaran suna so su yi aure ya ce ba za su yi aure ba shi ba maganan wai aure shi a tsarin rayuwar shi ba magana aure kuma na tuna da cewa na tambaye su na ce to isu ƴaƴan daga sama ya an so su koko uwar na nan gidan aka ce uwar na nan gidan shi ba auro ta yi ba wai shi ƴaƴan shi ba za su yi aure ba kwata kwata ba za su yi aure ba su to shine aka tambaye menene hallu ni za a yi na ce hallu shine su kai shi kotu kai shi gaba alkali a shari'a shi alkali yana dan mu mun yi fatawa na aikin dan duk wanda za a yi mai cewa ta idan aka ji aka yi malamai magana suka zo suka mai magana da wanda ya kira malaman da malaman in yi masu rashin mutunci sai sun gwammace da ba su je ba tare sai aka yi su gaban alkali na aka je shi alkali ya tabbatar da aka ya ce to yanzu cikin kudu wadda ta cire miji ta zo shi alkali ya daura mata aure kuma ba wanda zai ta da wannan auren cikin nan an yi masa aure suna son auren su mafita kenan kadai tunda shi ba za a aure ba a gidan shi ba to kun ji kuma ba nan da baku labari ba malami ne wasu ma sun gani cikin ku wanda aka ce wata matan ita saboda wai ƴaƴanta su yi boko cewa wai in an sa su in an yanke masu karatun boko an lalata masu rayuwa ta zo ƴaƴanta guda biyu ta je ta samu mai shago ta ce ita abin da take so a nemo mata in ma shi yana ciki ya karo mutum ɗaya su dinga zuwa gidanta suna zina da ƴaƴan saboda a ɗebe masu tunanin aure saboda sun fara ce mata suna son aure ita kuma ba haka take so ba ta so su yi aure yanzu in ma za a sai masu mota ne saboda su rika zirga-zirga suna zuwa gidan duk sanda suka gada ma kawai su zo gidan ga mota to tana son a yi haka ya ce ha ba hajiya ki ji tsoron Allah da kan ciki ya ƴaƴanki ne kauta ce ƴaƴanki ne na cikin ta ita tana da plan da kai masu su kuma suna son su rusa wannan plan din ya ce to shi ba zai iya ba shine ta wuce wajen mai baro masu tura baro ya je ta samo guda ɗaya shi ma ka dubi dai ganganci irin na wani wanda ba iri ɗaya ba ne amma dai ka kalli masu tura baron nan amma shi ma da aka je wurin wani ya ga abin a matsayin ta kai ce ce la'ila ya ce duniya ta zo karshe uwa da kanta tana neman wanda zai je gidanta ya rika zina da 'ya'yanta don tana da wata manufa hukundi to in tana son karatun su sun suna suna son aure menene matsala ai masa auren mana zai su gaba da karatu a ta yin da za su in ma iyakar su nan sun tsaya nan ba dai ka gama masa abin da za su yi masu ba mau kalli wani abin nan to me ake so su kawo to shine masifa abin shi yasa zaka ga duk abubuwa nan shi yasa yanzu kowa zai zo ga ƴaƴan nan suna son aure sun zo sun kai lokaci sun nuna suna son aure. wanda bata nuna a wannan nan ba ta kame kanta shike na kyale ta amma wanda ta nuna tana da sha'awa tana son auren nan sai a hana ta ku duba fa wanda muka yi magana daga Holland fa ta je karatu ta ɗauko saurayinta daga Holland har Najeriya ya rako ta hutu ta zo ta kulle shi a cikin ɗakin ta sati hudu wai iyayen ma ba su san tana da bako ba ta ɗau abinci ta kai su ci tare su kwana tare a ɗaki yanzu ba ta nuna tana son aure ba wannan amma kuma sai su koma hutu ta raka shi ma su koma kuma in ta gama karatun ta gama kwata-kwata sai a zo a ce to mallam akwai 'ya'yan mu fa a gida in an samu wani mutumin kirki muna so duk da ni na riga na gano waɗannan mutanen ƙarya suke ba mutumin kirki fa mai addini suke nufi ba mutumin kirki goska ne mutumin kirki goska mai kuɗi ya wannan jinsa ba mhm. wata ta taɓa cewa ta ce ita ba za ta ɓata lokaci ba irin na yayyansu su yayyansu sun yi kuskure ta ce ita da wuri za ta yi aure in dai za ta samu namiji mai ɗan aikin shi mai ƴar motar shi mai ɗan gidan shi mai ɗan seti na falo da ɗan tibin bango da ɗan esin bango da ɗan firij mai ɗan sanyi-sanyi da za ta rika jin ɗan sanyi-sanyi da za ta yi aure da wuri eh? mai hankali take so eh wannan shi ne kaji mai hankali kenan mai ɗan ɗan ɗin nan ga ɗan aiki ga 'yar mota ga ɗan gida ga ɗan falo ga ɗan saiti na kujeru ga tibin bango ga esin bango ga kuma furi na ruwan sanyi to ita ba za ta matsa ba za ce sauri ta aure da wuri to yi ce mutumin kirki wale zalika fa inna Ka kai ina nike ma la ministis mari istismari fursati hadha shahar? Ka ina ba bata komi ko taqdimul aqli ala an-nafs kama yaf'alu al-jahiluna fi hadha az-zaman kamar yadda jahilai suke a wannan zamani to a bari na hudu labudda min istimari fursata hadha shahr babu makawa ana so Jummai mai hankali yayi ƙoƙari ya samu ribar da ke cikin wannan wata mai albarka Allah ka azurta mu da samun wannan riba al-karim li tarbiyati an-nafs ala al-ikhlas saboda mutum ya tarbiyyantar da kanshi akan yin abu saboda Allah لأن الصيام ma خفية ليس فيها عمل يشاهد يشاهد domin ita azumi wata bauta ce a ɓoye babu wani aiki a cikinta da ake gani fili kama fi sa'iril ibadati wa ta'ati kuma yanda yake cikin sauran ibadoji da sauran ɗao'i, ita a ɓoye aikin da yake don haka ba a na so mutum ya saba da wannan wala shakka anna mulahazata hadha al ma'ana. ko shakka babu lura da wannan ma'ana na cewa azumi babu riya a ciki ana boyewa yusa'idu fi tanmiyatil ikhlas fi nafsi yana taimakawa wajen haɓaka yi dan Allah a cikin zuciyar mutum Allah ka taimake mu walidhalika fa inna hadha siyam wannan azumi yumkinu an yakuna fursatan zai iya yiwa ya zama wata dama ce li taqwiyatil wazi'id dakhili wajen karfafa burki da ke boye alwazi abin da ke taka ma mutum burki a cikin zuciyarsa wanda zai hana shi yin barna shine wazi'id dakhili zai karfafa gwiwa wallazi huwa wa'izul lahi fi qalbi kulli muslimin wanda wannan burkin kuma shine wa'azi na Allah da ke cikin zuciyar kowane musulmi wanda zai saka mutum burki ko mutum ya yi niyan ba daidai ba ya tuna da wannan wa'azin cikin rai sai ji tsoron Allah ya ce kai wannan abu ba daidai ba ne yuzkar al-abd ay bi ahammiyati li yuzakkira ko al bi ahammiyati hadha al-wa'iz dan ya tunatar da bawa mahimmancin wannan gargadi ko wannan wa'azi wa yuqawwihi wa yunammihi kuma ya karfafa shi ya kara bunƙasa shi saboda haka azumi yana yin mutum tarbiyya imaniya ruhiyya wanda Allah kada ya san iyakarta mutum zai canza na biyar na ƙarshe na ganin a yau kuma annas siyama fursatan saliha fi tarbiyatil iradati wa taqwiyatiha kamar yanda azumi wata dama ce da aka samu wanda dama ce muhimmiya wanda musulmi suka samu fi tarbiyatil irada wajen tarbiyyar manufa wa taqwiyatiha da ƙarfafa manufan yadda za ta yi kyau fal'abdu ya ƙaharu duwa a cikin azumi bawa yakan samu dama ya murkushe abokin gabarsa ne shaidan. Idan mutum ya samu ya daure ya azumin nan ya bi dokokin nan to Allah zai ba shi nasara ya murguza hancin shaidan a ƙasa bawan ko da yafi kowane bawa daraja shi ne wanda ya murguza ya turmusa hancin shaidan a ƙasa to dalilin azumi bawa ko baiwa mutumin da ya azumi mai kyau ya tsare ka'idojin nan zai samu dama ya turmuza hancin shaida a ƙasa saboda aka yi mutum ya samu wannan wa yurawwidu nafsahu sannan kuma ya goge da kansa ya tarbiyyantar da kansa wajen abubuwa A ga wani idan ya yi sa'a ya saba cikin ramadan yana tashi da daddare yana karatun qur'ani kuma yana tilawa wani ko ramadan din ya wuce Allah ya taimake shi daga nan ya tarbiyyanta sai ya ci gaba da yi to iya rayuwarsa ko bai sani ba ma ko kafin wani ramadan din ya dawo ya tafi ma kuma wannan tarbiyyar da ya koyo cikin ramadan yana ta aiki da ita yana nazari yana karatu yana zuwa makaranta yana zuwa wurin alkhairi shikenan ya baro banna ya yi watsi da ita ya koma shikenan sai zama yanzu ya tuba taubatan nasuha ba zai koma can ba ai ga rawa da nafsahu wa yasbiru ala al-ju sanan mutun yakan saba hakuri akan yunwa wal atashi da kishruwa wa fi hadha tarwidun lin nafsi ala tarki ma'lufatiha to kaga a wannan akwai tarbiyyar rai akan rai ya bar ko ta bar abin da ta saba ina ganin na tafi bi hada nan ba na shi da ko na wannan suna da gayata ahammiya da mutum ya kamata ya je kula da su sosai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya ba mu fahimtar iko fahimtar waɗannan abubuwa dan mu yi aiki da su dan barkin sunayensa na to ba na gama wannan addu'a mutum farko Allah ya ba kowa mafita ai na faɗi ci a wani wanda ya tashi nan ya ci ma akwai dan uwan shi ba a su ba ai duk mun gama maganar wannan tun farko ba ɗaya mun yi addu'a ga kowa ma har wanda bai zo ya ce ba ai duka yan uwan mu ne musulmai suka shiga cikin wani hali suka shiga cikin wata damuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kowa mafita ya ba su mafita dan karshen su سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونخفض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا ذاكيا ترضى به وعنا وقس الخير بنواصينا وجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحفرنا في زمنة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين